Alhaji Umaru Gambiza su suka ga kuɗi kuɗi ya gansu. Gare gare. Idan kika shiga gidan Alhaji Umaru Gambiza ki Gambiza ya kuɗi. Karki damu da hularsa daban rigarsa daban wannansa daban. Wannan salo ne irin nasu. Shiga ki gidan ke da wuya. za wa dala Gambiza da Naira. Ki Gambiza da Stalin. da pound da dukkanin kuɗin da kika sani sai fa wannan ya wa yake magana ta kawar da kwatano ta Nijar ma gaisuwa take a gurin su tana kwarai kwarai da wannan zan ba shi dama Alhaji Umar Gambiza ga hagagin biyar ka ce wani abu a gare ta ce eh. wani abu ta ji daɗi yauwa da farko ina fata kai mata bayanin ina da irin tarko ruku guda uku komai ta sani yauwa dan zan cike ta hudu ne da ita eh kuma ba a cikinsu za ta zauna ba za a ware mata wato ainihin gidanta irin wannan ma sai in gina mata karka damu kunya ce eh ta ji wannan ruwan kudin kunya ce bari mu bi dan nan zuwa mm. <laughs> That ain't, that not good. gaskiya har ga Allah ba haka mukai da kai kai da mukai da kai zaka kamun saurayi haɗaɗɗe santalele dan masu kuɗi kuma mai arziki zaka tashi ka kama irin wannan tsohon jagaliya ke ce kika ga haka ba ruwan naira baka ganin kayan da ke jikin shi wandonsa rabban rigansa daban wulansa daban kai ma ka san zarin ba kalan yadin bane bari ki jin ga miki wannan alhaji gambiza kenan in kiyasa ce haka rigarsa daban hulansa daban wando daban da ya ɗauko carbinsa shi ma daban da za ta gan shi salo ne to babansa alhaji zai mai daddawa in ya gifta kima wari yake yi amma kuɗi kuɗi a jikinsu da banki da wani suka tara a cikin kwatanniya kaf kudu ba mai a jikin babansu gaskiya wannan tafiyan ba zai yiwu ba gwara ka je ka nemo wani dan mai dan dama dama ko da bai kai kalan wanda nake so ba ko mun kuɗin sa ba zan iya zama a cikin kunci ba har ga Allah to kina ji na yadda za a laliba zan zo da sabon labari ai mu gurin mu ba a rasawa yanzu kake magana ba a rasawa ba wani abu yanzu kake magana ba wani abu eh. ni ba zan shiga daga ciki to ba matsala sai an jima sai na yi waya Baiwa Allah gurin kira shi. ina son gaya miki cewa shure-shure fa baya hana mutuwa matukar ina rayu burin ki ba zai taɓa cika ba a rayuwarki duk ta hanyar da kika bullo wallahi sai na toshe hanya abinda da nake baki shawara kawai ki fita a harkana wallahi wallahi in kika kai ni trap sai na kai ki 90 in kika shiga trap ina ke kin san wace ce tima zan iya haɗa miki da tugun wallahi tallahi da sai kin yi da na sani na a rayuwarki gaba ki ɗaya mata duniya iska na wahalar da bai kaya ya dai me kike ba a cikin daki a bakin gado ke gashi wannan yarinya me take gaya miki tima a ɗaki na a bakin set bed set dina da zama? Fita, fita, fita. Fita. Wai garin ya haka ya aka yarinyar ta zauna mu a bakin gado. Ita za ki tambaya. wai ne tsaya ma ne wai me yarinya na take a gidan nan da Allah idan ana in ana sallah ba a magana kawai ki gaya min ke me take a gurin ki zuwa ta yi take faɗa min in bar gidan nan Mas'ud ba mijina bane ba ke dai maganganu da ta banza da zuwa da Allah tsaya wannan yarinyar ke sai yar kwalta ke sai yan kwalta da ake faɗa to yar kwalta ce ba kowa bace ta zo mana gidan nan a matsayin yar gidan wani hamshakin soja ana ba ta wani special respect a cikin gidan nan to ƙarshe dai in gaya miki bari ki ga yadda asirin ta yi tuwo yarinyar nan ta da kwakwa a gidan nan haka ta je ta samu mana yan uwanta yan bariki yan kwanta suka sako kayan sojoji wai eh, ita yar gidan general tukur ce aka dinga ba da ita a cikin gidan nan. <laughs> Gaya miki dai ba kowa ba ce inda ɗan kwanta wai ke yau ka sani eh a na da san tunda kika ganta a matsayin house girl aikin kin ga dai ba na saka helicopter aikin goge-goge ba saboda haka gaya miki haka aka dinga buga gwaraman nan a cikin gidan nan wai kai da waka ta zo ta musiba Adamu Aminu ne. ita rayuwa ba haka take ba a to dole ne ina ruwansa da kai ka ji ba dole ne ji dabura shi kai to dole sai na dauka ya kake min zirga zirga aka jini na yana so ya hau ni ana zirga zirga jini na ne yake hawa kuma ku san me yake damuna ba an ji an kama an wifi din wayata an goge maka kayan waya gaba ɗaya komai fa ya taufa tun fa da na zo daga UK fa da ita fa na zo fa komai yana ciki fa ai da ma fasa wayar aka yi ma ni da na fi jin daɗi kaga ta zama an goge ma sai me kaga ta zama jagwal ka nemi guri ka zauna ka zauna ba za ka zauna ba yaran nan ya lalace ba wallahi sai addu'a ka duba kan yaran nan kaga wallahi sai an mai aski wallahi sai an Allah sai an sai an maka aski an ɗebo ki an kwaso an kwaso ɗazu ba ku nan ku san me faru ina wannan mutum da yake zuwa wajen turai mai dalili mai dalilin aure shi Ka san ya kawo mu anti ni ramuji Kai? Na rantsi da Allah. Kyakkyawa ya kawo ta kenan. Kishiyan kyakkyawan ne. Ai idan ka ga tana dariya wannan yarinyar. Eh. Muguwa ce in ka ga tana dariya ba abu ba. Kishiyan kyakkyawa ne. ba. Mummuna ne kenan. Amma ya yana da dan abun hannu. Kai mai kuɗi ne ba. Da kuɗaɗe amma ba za ki sanar da ni ba za ki ɗau waya ki kira ni ba? Kaɗai. wai me yasa yarinyar nan take irin wani abin ne shamsu kwaɗayin ka yi yawa tun wannan mutumin daga ganin shi ba irin mutanen da za a ci kuɗin su ba ne sai ya ɗaga hankalin duka mutanen gidan nan ku aure ne ma yake damun ku ni na ina ta waya ta ku kuma kawai ku ku na ce ka daina mun cintiri a ka jini na hawa yake a me yasa me shi kai ko sace ne an wai wai wai sa ka ba ga share komai a ciki masa shi kenan ai share ya samu to ni ai gwara ma ce da fasa wayar ma kai ma da ya bai ni zuwa ce an fasa yanzu amma saboda ba ta ba sai mu an kanta da kasa ana fasa ta zama jangwani ina so ma wata magana kaga yarinyan nan mm. kaga abu da take mm. na rantsa da Allah wata rana ko Allah sai na sai na cire mata haba Allah wata rana Allah zan bara da ita kai ba ta ganin girman ka ni ba ta ganin girma na wai me dalili ne ne na mutane ko kin raina mutane ko wallahi zan miki dukkan tsiya kwaɗayi da barawo ba ta ganin girman ka ba ta ganin girma na tarbiya ce ba ku samu ba tun can ba mu dai samu ba ba ku samu wallahi ba mu samu ba to duk gidan nan akwai wanda yake yin abin da kuke yi kar ka zan ma karo da ka in ban zama rago ba Allah ya tsina ka san ni dage ne ya hakuri dage ne ba ba za ki an samun ba eh ok na lura raini ya fara shiga tsakanin ni da ke a cikin gidan nan kin tsaya ina tsaye kina tsaye sai ka ce mutum da mutum kamar sa'anni ke kin isa ma Allah miki magana a cikin gidan da ki mun banza kin ga da Allah da ke ni dan Allah ni gara kawai ki da ke ni da ke da ki zuban mun da ciki da ke bakin ciki da ke ni ki je kicin ki ɗauki kayan wanke-wanke na ki samu ki wanke min kofuna na da plate ina da cokula na kuma ki tabbatar kin zuba ruwan zafi a cikin kofuna na saboda bana son su yi maiko in kika bari wa'annan yaran yan zamanin nan suka ɗaukar min kaya suka amfani da shi sai ranki ya ɓaci kazamar banza kazamar mafi in yi mata magana tana mu tana mu wani wannan yan rainin wani yarinyar nan fita fa fara kare ni aiko dole in tashi tsaye don akwai aiki a gabana ja ai yanzu cika fara cin wahala tima wallahi kin shiga kina ina yan zamani yan zamani yan zamani yan zamani zo ka kalla yanzu nan na zo da shi yanzu na samo ta me haka ne kar ka balla mana abu da Allah sha sha sha kawai meto wannan motar ba yanzu na siyo ta 2.5 kasan wasu yan kudade na sun zo daga germany na samu ba na san na gaji da yawa ƙasa takalmi na yana mutuwa da yawa isa na tafi kasan nima na san harkar wahala wato a rayuwa ina gode wa Allah ina za mu samu da Allah zan samu irin irin irin irin wannan nan irin fensir din nan fensir. eh ina son gezinoni kuma ina son filters ban san abin da zan sa in ji zafi ah, dan rago kuɗin da suka ka sa abin nan saboda kaga wannan duk sun kokodi ai eh to ai sannan shawo to ni dai a rayuwa ina godewa Allah da yi ne da idanu dan da bai yi wani da idanu ba ina jin karshe kashe kaina zan yi kuma shi sa ido musifa ne a ido musiba ce baki ai hau ne shi yake damun abokanka da yawa to da hau da yan gidan nan dan dakata hmm? ka sabu da nake so da kai me kake so da ni ka san dai duk abin da ake yi a cikin gidan nan akan idanu na ake mm. kuma da idanu ake duba ko eh wannan mota da ka zo kake wani ƙarya kake ce wani ka sayi mota miliyan biyu da rabi ina nan sama ina hangowa ba motar dan gidan ba motar baban awal ba ne motar baban awali ne fiye kira ka ce ka zo ka dauki motar nan ina jin yaran sa ma ce ka kai makaranta eh abin daga murya da kana zo in maka kala to ni me na ƙaryan kalan me za ka yi mu ya mutane sun ji kalan ka ce ban sani ba makiyana a cikin gidan nan har sai sun ji to amma kalan wannan ya ji to kalan in za ka yi ni sai kai min kala kai ba za to waye ba to wani kala za ka yi min ni kar ta san kar ne ai assalamu alaikum ya tsoro na ma Allah sa dai baka je kai masa dan hali ba wallahi ajiye 2000 a cikin inda ake sa hannun nan wallahi na zari ta tana ne amfani da ita ka wuce mu tafi dan Allah ci ba abin da kake kaman kwai ya fashe ma a ciki ina wuni lafiya lau na gaja na gaja ashe kana da ya kaman wannan haka yar uwan ma kauye ba sani wace ma ya tace mata ta ce wace ta eh a eh. ah. kan mu shiga da ita ciki jaka kuma eh a'a kawunan a'a kaga kawunan Allah mai iko ka bar shi ya shiga da ita tun da ya ɗauko ta daga ƙauye sai ya karasa ya amfani shi yau da gobe sai Allah ina ma magana kana wani magana ah? duniya labari abin cikin ta ba labari ka wuce su mu je ah? jiki kamar zare tana cin mutuncin muƙeƙe amma wallahi kai ne mu an yi dan bakin ciki kai da a garin nan da ka san kana da gidan yan uwa irin haka ka banna a can kawai nake shan wahala dan tsabar bakin cikin ka in zo ni ma arzikin a dan ci da ni to Allah ya kawo ni kuma na zo na ga gurin zama wai to ni ba shi kenan bai zuba kai da kaga malam dakata dan Allah daga baya yanzu shi yasa da sai ka wanko kafa ka kwaso ka taho ashe nan kake tahowa kake bari na a can to wallahi na ga gurin zama yanzu gidan nan in ka ga na fita to tabbatar gawa ta za a fitar amma ba wai da sunan in fita in bar gidan ba ah nomo hajiya me kuma ya da kai gidan nan ba ka bar gidan nan ba da wannan kuma idan ku kwaso ta kin ga malama ki ji da kanki da wannan tirtsetsen jikin na jikinki gida ne na ce na zo na ga gurin zama don haka babu inda zane ai kuwa tun da san oke saboda ana aka haife ki ko dole ki ce ku kin ga gurin zama to kin bar gidan nan kin gama ya zama miki wajibi wannan ina kuka sota gayyar banza mara kunya tsarariya ni dangin alhaji na gaji da yayi be biye yau in ga fara gobe in ga baka ke kuma fa daga wani kauyen kika biyo hajiya bulki mata ta ce fa <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to ina ce tsofaffin guzuman naka ina ka kai su ai tun da suka karta mu rashin mutunci a nan muna koma ne ma na sa kartau ya karta masu uku ku daidai kenan sai kuma ka ɗauko ni figalar ne yau figigiyar. Bai dai kamata ki dinga jayayya da wannan yarinya ba. Ban gane ba, ban gane ba a matsayina na matar gida. Ya na yi wani sharko-sharko kamar masu shirin dambe. Kin ga wannan? Numau ne ya auro ta. Matarka? Ke kuma wasu sake a ciki ina magana da Hajja. To ai naga kowane tarkace sai gidan Alhaji Dukko. Kaga ko ina da dama in Ke ma kina cikin tarkacen. Tunda ni yayana ne. Allah dai isauke ni lafiya. A raba gado kowa iwaɗi iban min gidan nan na huta da cika rena ba babaka ni da 'yan biyu na. Wallahi. A to ni fa wannan abin na ga faraba gadon nan kawai za a yi a huta saboda an fara mana edimi ana tsallakowa. Hajiya, ina ne masaukin mu? Masauki? Ai nomo ai kasan cikin gidan da sai 'yan gida. Boys kwata ne can baya, shi ma kuma sai ka bari Salim ya zo sai ya baku ta can baya. Salim ya zo? Dole. Ba sai Salim ne ya zo mutum da ta ba da umarni ai ba sai na jira ba. Ka haɗa jakunkuna duka ka ɗauka. Ka ba shi mafi to shi ba shi ba shi. Mu je kare. Eh, mu je. Antin mu ta biyu. Wannan yarinya kana ganin ta a fige. Wallahi tallahi. Ciwo ya dawo ɗanyi a gidan nan. Tabbas wannan yarinyar wallahi sai ta hana kowa sakat. wala sai ta hana kowa shan ruwa yanzu da ya ake ciki tun da na ga wayarki da asuba ni na san ba lafiya ba me yi faru hmm, ina cikin wani hali kawata jiya babata ta zo akan magana aurena da masautu a halin da ake ciki yanzu haka so take ta gan shi ni ko na kira waya sai ya daga na mai taxi ya kiman reply ban san ya zan yi ba to barin baki wata shawara kina ji na ki saurare ni da kyau ki bude kunnuwanki ki saurari abin da zan gaya miki masa'udu shi'umi ne nan ba ɗaya shi'umi ne na gasken gaske duk inda yake tunani ya wuce nan ki kwantar da kanki yanzu ki dabara ki karɓi kuɗaɗenki abin nan dai da muka saka shamsu ya ɗauko shine kawai a mafita shine kadai abin da za ki ke ki rama abin da ya miki ni ma rama abin da ya min ke kuma me ya miki ai na gaya miki iskancin masaud ya wuce duk inda kike tunani ke dai kawai ki karbi kudaden ki rabu da shi ki je can ki samu miji ki aure ya fi miki ni dai har in dai bukata ta zai biya wallahi tallahi ba wani abu bane ba ki karbi kudin in dai har bukata ta za ta biya ni shi kenan kin gama mun komai kuma na san ke za ki taimake ni ke za ki iya taimako na hmm. in karbi kudaden zan gwada an gani idan da yiwuwar hakan sai na karba wallahi ki karbi kuɗin na ban miki in dai har bukata ta za ta biya